الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسات سادوة أولنا رانا مع البركة أيو الصبر شرين دا بقوي لوطن صفر shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida ban hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda daidai da ishirin ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya muna cikin littafi na kamul jana'izi wa bida'uha na babban malami muhammad din albani allah maɗaukin sarki ya yi masa rahama muna cikin matsala da ya shafi sallah kan gawa addu'o'in da ake yi mai maganan kabbaran harrama inda ake aji hannaye abinda ake karantawa bayan ayi yi kabbaran farko da ta biyu kabbara ta uku ana karatu a kabbara ta uku abinda ake karantawa mai littafi ya kawo mana nau'i ce akwai nau'i na addu'o'i da ya lega ya gano wanda suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam nau'i guda mun yi nau'i na daya da na biyu da na biyu za ku tashi a nau'i na uku nau'i na farko shine wanda muka karanta da yake gaya mana Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa nuzulahu مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وادخله الجنة وعيذه من عذاب القبر وعذاب النار shine nau'i na farko da mai littafi ya kawo nau'i na biyu Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده kun shine nau'i na biyu cikin nau'in addu'o'in da ake ma mamaci mun ji a nau'i na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi sahabi da ke tare da sai da ma shi ne a kunce aka yi ma irin wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da yake ya san ma'anan ita addu'a sai nau'i na uku shi ma daga hadisi wasila bin asqa qala sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimina فاسمعه يقول wato annabi yayi ma wani mutum daga musulmai da ya rasu sallah sai naji annabi yake fadi Allahumma inna fulana ibn fulanin fi zimmatika wa habli jiwarika faqihi fitnatal qabr wa adhab an-nar wa anta ahlul wafa'i wal haqqi faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim wannan shi gajere ne layi biyu kawai Allahumma inna fulan lallai wane dan wane sunansa za a kira ina san sunansa ina fulan abna fulan a wannan addu'a ta biyu kenan fi zimmatika wa habli jiwarika yana cikin wato kulawanka yana cikin makwabtaka da kai malamai sun ce anan larabawa sukan amfani da hablu jiwar ko zimma a lokacin da suke in za su yi tafiya misali mutum zai tafi wani wuri to so abinda zai yi saboda a lokacin idan aka ga mutum ba a san shi ba wasu za su iya kama shi su mai da shi bawa ko su karbi dukiyansa to sai ya sauri sai ya samu shugaban wannan yankin da zai ji sai magana da shi ke to zan taho kasanka ina bukatan in zama ni na cikin kulawanka da makwabtaka da kai To sun saba da wannan sai ya samu shugaban wuri in ya wuce yankin nan sai ya sake aika a na gaba ga nan zan shigo wurinka to wannan shine abin da ake nufi kenan ka mutum zai tafi wurin ubangiji yana buƙatar wato gashi zai makwabtaka da ubangiji yana son kariya ta ubangiji shine fi zimmatika wa habli jiwarika to suna yin wannan shi yasa a wajen addu'a ake yin abin da suka saba faɗa na yau da kullum ma idan har suna tsoro wani abu a ƙasar wani babba da za su shiga to yanzu zai shiga ma Allah to ya ka abin nan din a gaya ma Allah maɗauki sirga wani nan yana cikin wato ya Allah mun barci a hannunka ya Allah yana makwabtaka da kai ya Allah abinda za ka masa shine ya Allah faqihi fitnatal qabri ka kare shi daga fitinan kabari wa azaban nar ka kare shi daga azaban wuta wa antu ahlul wafa kai kai ne ka fi cancanta ka cika alkawari ya Allah don Allah ya ce idan aka roƙa din zai karba wal haƙƙi kuma kai ne in ka faɗa maganan ka haka take gaskiya ne saboda haka faghfir lahu warhamhu ka gafarta masa ka masa rahama domin innaka antal ghafurur rahim kai ne mai gafara kuma mai rahama wannan shine addu'a ta uku da malam nasiruddin albani ya kawo wannan hadisi abu dawuda da ibnu maja da ibnu hibban da ahmad suka rawaito wannan hadisi ibnu qayyim ya kawo shi a littafin sana zadul ma'ad ce yana da cikin addu'o'in da ka haddace da ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan addu'o'i imam an-nawawi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin sa majmu sai ya shiru akan abin nan hadisi ya nuna hadisi zai ingantacce addu'an ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam to zai iya iya wannan wannan kawai mai sauki lallai wani ɗauwa ne yana ƙarƙashin kulawanka ya Allah ya zo makwabtaka da kai ka kare shi daga azaban kabari da azaban wuta kai ka fi cancanta ka cika alkawari da kuma maganan ka duk abin da ka faɗa za ka yi gaskiya ne za ka yi Allah ka gafarta masa ka masa rahama domin kai ne mai gafara mai rahama mutum bai sani ya faɗi wannan da baki kowane yare ya gane ma'anan addu'a misali yayi da yarensa shi kenan. Allah ka gafarta masa Allah gashi nan cikin kulawanka ya Allah ka tausaya masa ka kare shi daga azaban kabari ka kare shi daga azaban wuta ka haskaka kabarinsa duka wace ne abin da ake magana a kai wannan ita ce addu'a ta uku kenan arabe addu'a ta hudu an yazidu bin rukana bin al-muttalib قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام لجنازة كل الجنازة ليصلي عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يميك يطيع أكن جنائز زي ما تسلى سيونا الدعاء اللهم عبدك وابن عمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزد في إحسان في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه wannan ita ma gajeruwa ce addu'an wato ya Allah abduka ga bawanka nan wabnu amatika dan baiwarka ihtaja ila rahmatika mabukaci ne zuwa ga rahamanka ya Allah wa anta ghaniyun kuma kai Allah wadatacce ne an azabi da ka masa azaba da Allah ya masa da kare masa ba abin da zai kara ma Allah ba abin da zai rige shi to anta ghaniyun an azabihi ka wadatu akan masa azaba ya Allah in kana muhsinan idan mai kyautatawa ne fazid fi hasanati ka ƙara wato cikin kyautatawan da yake ka ƙara masa wa in kana musi'an idan mai munanawa ne a duniya fatajawaz anhu ka tsallake masa wannan munanawa kaga addu'a ma ita ma tana da kyau wannan ya da'u ma sha Allahu ay yad'uwa mai ruwaito hadisi nan daga annabi daga nan sai annabi yayi addu'an da yake so yayi da ya danganci yanayin mamacin da kuma abin da ake so a roga masa daga nan baya wannan mutum zai iya yin sauran addu'o'in da zai iya yi kamar yadda ya zo anan imam tabarani a mujamul kabir ya roito wannan hadisi da hakim hakim kuma yake faɗi isnaduhu sahihun wa yazid bin rukanata wa abu rukana sahabiyani su yi rukana da abu rukana din dukkan su sahabbai ne guda biyu imam zahabi kuma ce eh, haka ne wa rawahu ibn qani kama fil isaba akwai wani malami ibn qani ya ruwaito shi kamar yadda ibn hajar ya kawo a littafin sa al-isaba sai hadi walahu shahidun min tariqi sa'id al-maqburi annahu sa'ala aba hurairata kaifa tusalli ala al-janazati fa akwai wani mutum tabi'i ana kiran shi sa'id al-maqburi ya tambayi abu huraira ta ce ya kake sallah akan jana'iza ya abu huraira shi abu huraira sahabi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ke fadi abu huraira fa qala ana la'amruka ukhbiru la'amrullah ukhbiruka na rantse da Allah zan baka labari atba'uha min ahliha zan biyo ta daga gidanta inda ta su da ce in ta su a gida an shirya ta za a dauko a kawo inda za a yi sallah to tun daga can zan biyo jana'izan fa idza wudi'at idan aka aje ta inda ake masa sallah kabbartu sai yi kabbara wa hamidtullah sai in gode ma Allah wa sallaitu ala nabihi yi salati akan annabi thumma aqulu allahumma innahu abduka abdika عبدك وابن عمتك كان يشهد أن لا إله illa anta. وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وننجيني حديث دا أكرويته الدعاء دا أبو هريرة كويا متابئي وندشيما جيو النبي صلى الله عليه وسلم وانا مغنم أبو هريرة إمام مالك ya ita wannan hadisi a muwatta insa hadisi abinda abinda addu'a take faɗi Allahumma ya Allah innahu lallai wannan bawa mutumin da yake kunci anan abduka bawanka ne wa ibnu abdika dan bawanka ne wa ibnu amatika dan baiwarka ne bi ma'ana da babansa da duk bayin Allah ne shi ma bawan Allah ne kana yashhadu Allah ilaha illa anta ya kasance ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ma'ana ya furta musulunci a bakinsa kamar yadda mu muka sani muna mu'amala da shi a matsayinsa wanda ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai kai wa anna muhammadan abduka wa rasuluka kuma ya shaida mun ya furta mun ji mun sani babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anta alamu bihi kai ka fi sani da shi mun faɗi abinda muka sani na kasancewa musa musulmi man kasance wannan har zuciyarsa mumini kai ka san wannan ya Allah shine sai bar ba bayan ya fara don wannan mutum bai shaida akan wannan akan wani shi dai yana fari abinda ya ji ya sani to sai ga yayi wannan kaman ya shiga wani abin da Allah sai ce to amma Allah kai ne ka fi sani da shi yanzu kai ne kasancewa abin da ya furta haka yake shi yasa a cikin addu'an man ahayatu minna fa ahyi alal islam wa man tawaffaitu fa tawaffahu alal imani saboda mutuwa kan imani shine babban abu ne to shi dai ya faɗi abin da ya sani a rayuwarsa yanzu abin da ya rige Allah shi ya san wannan yace wa anta alamu bihi allahumma in kana muhsinan fazid fi hasanati in mai kyautatawa ne ya Allah ka gara masa cikin kyautatawansa don Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'an da yawa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha to zai ya bashi goma wannan lillazina hasanul husna wa ziyada wanda suka kyautata suna da kyautatawa hadda tsari ma to kenan Allah in mai kyauta ne ka tsara masa kamar yadda ka kai alkawari wa in kana musian idan mai munanawa ne ya Allah fatajawaz an sayyati ka tsallake wannan munanawan da ka tsallake kurakuransa bawanka ne kai mai rahama ne Allahumma ya Allah la harimna ajarahu kada ka haramta mana ladan wannan mutumin da muka yi sallah ladan sallah wala taftinna ba'dahu kada kuma ka fitine mu a bayansa wannan ita ce addu'a Imam Ali ya ruwaito Ah, daga wurinsa kuma Muhammad bin Hassan da Ismail al-Qadi a cikin falalan salati akan annabi sallallahu akan ah, salati akan annabi sallallahu alaihi wasallam wa sanaduhu mawqufun sahihun jiddan Nasir Nasiruddin Albani ce sanadin isnadi wannan hadisi mawquf magana ne ta Abu Huraira amma kuma sahihin jidda ingantacce ne bi ma'ana daga shi wanda ya har zuwa abu huraira ba matsala a isnadin hadisin wa gar saqa al-haythami minhu marfu'an min hadisi abi huraira ta qala akwai malami da ake kira alhaisami haythami shi da ya dauko hadisin daga abu huraira abu hurairah kuma ya jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kaga wannan sa'id al-maqburi shi yana ruwaito mana maganan abinda abu hurairah ya gaya masa shi yake yi a sallan gawa to kaga wannan magana abu hurairah ne shine hadisi mawqufi to a ruwayan haitami shi abu hurairah yazo ce anin nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance idan zai sallan gawa sai karanta masa wannan kaga ga mawquf ga kuma marfu' to hadisi bai da matsala addu'a za a iya yin ta rawahu abu ya'la wa rijaluhu rijalus sahih وقد قدم بلفظ آخر فيه الجملة الأخيرة منه وهو نوع الثاني عند ما لتافي يكاو وأن سوني addu'o'i da ake yi da mai littafi ya kawo mana su a nan a cikin sallah mamacin idan har babban mutum ne in na yaro zai kawo shi a nan gaba cewa du'a baina takbirati al-akhirati wa taslimi mashru'un akwai kuma addu'an da ake yi tsakanin kabbara ta ƙarshe da sallama shi ma an shar'anta ayi bayan ayi kabbaran ƙarshe kafin ayi sallama akan iya tsayawa ayi addu'a anan ma an shar'anta wannan amma ba dole ba ne in mutum ya so ne sai misali mutum yana bin liman ya gama addu'an da ake yi cikin wa'annan an yi ba abin nan an yi kabbara ta hudu maimakon a yi sallama zai ji liman ya yi shiru sosai sai shi ma a cikin addu'o'in da ya sani sai ya yi shi ma liman din an so shi ma zai iya yi mashru'un ne an shar'anta yi saboda akwai hadith na abi ya'qur عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال شهدته وكبر على جنازة أربعا ثم قام ساعة يعني يدعو ثم قال أتروني كنت أكبر خمسا قالوا لا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا وأن حديثي دقى أبي يعفور يأتي يازو وترانا ya samu ya karbo kai daga abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhu ce abdullahi bin abi aufadin ya shi abi afur ya halarci wato abu abdullahi bin abi aufa yana sallan akan gawa wa kabbara sai yi kabbara ala jinazati akan janaiza arba al kabarori hudu bana yayi ta farko ya karanta fatiha ta biyu yayi salatin annabi ta uku yayi addu'o'in da ake yi ta hudu mun yai sallama sun qama sa'atan sai dan shiru haka yani da'u yana addu'a thumma qala bayan ya gama sai ziyo sai ke gaya musu a tarauni kuntu ukabbiru khamsan kun ɗauka zai yi kabbara biyar ne qalu la suka ce a'a qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana kabbiru arba'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kabbara hudu shi ma sai yayi wannan kirun da na yayi addu'a shi yasa ni ma nayi haka to ya ya halatta kenan bayan kabbara ta hudu din kafin sallama nan ma ayi addu'a ga wanda ba zai ƙara kabbara ta biyar ba in zai ƙara ta biyar to kaga nan addu'a ne shi ma za a yi shi kan wannan in zai ƙara ta shida haka in zai ƙara ta hudu ai ta bakwai ta takwas ta tara duka za a iya yi ana addu'a kuma akhrajahu al-bayhaqi bi sanadin sahihin ثم أخرجه هو وابن ماجه والحاكم وأحمد من طريق إبراهيم الهجري عن أبي ابن أبي أوفى به إلا أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا كما ce hadisi daga annabi ne shi ma wa zada ba'da qawlihi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru arba'an thumma yamkuthu sa'atan fa yaqulu ma sha Allah an yaqula thumma sallama kenan kaga sai ce nan annabi ma yana yin guda hudu kabbarori hudu sa'annan sai ya tsaya abinda Allah yake so ya tsaya bi ma'ana masha Allah sai ya faɗi abinda yake so ya fara abinda Allah yake so ya fara bayan ya yi shiru sai ya addu'a da Allah ya sa ya faɗa daga nan sai yayi sallama wa qala al-hakim hadha hadithu sahih wa ibrahim lam yunqam bi hujjatin qultu bala wa lidhalika ta'aqqabahu adh-dhabi bi qawlihi qultu ba'afuhu ba'afu ibrahim shi ibrahim din nan al-hajari wasu malamai sun rauna nashi kamar yadda mai littafi ke faɗi shi yasa wasu ba su yi amfani da wannan hadisin ba amma qultu wa zalika li su'i hifdhihi in ji mai littafi kenan ce saboda yana da matsala a haddansa yana da mummunan haddansa bai da garfi za a iya gaya masa magana yau kafin gobe ya manta وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في التقريب لين الحديث إمام حافظ يكيف لين الحديث mustawa istilahi ne da malaman hadisi mu irin littafin shi ibn hajar din at-tagharib suna amfani da waɗannan mustalahat su ce qawlainul hadith ko laisa bil qawi ko da wasu kalmomi da suka yi kama da wayannan to idan har akwai magana akan malami rafa mawqufatin bi ma'ana yana daukan maganganun sahabbai ya jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine yana raf'u al-mawqufat hadisi idan kaman maganan wannan da muka dauko ta farko ta Abu Huraira mun kun ce Abu Huraira ya fara sai an Abu Huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallam ban shi Abu Huraira bai ce anin nabi ba to in ka faɗi abu an abi hurairata qala kaza kaza hadisi mawquf ne amma kace an abi hurairata an nabi ne nan ka mai da hadisi marfu ka yi raf'u mawquf kenan to yana da irin wannan matsala to shi kan tafi tunaninsa tun daga gaji an abu huraira to dole sai ya zama anin nabi to haka yake kawo hadisin ma'ana yana ɗauke maganganun sabbai ya jingina su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama فوائد ما للتافي شيء أكوي فائدوجي ما دزام غني أنا الأولى قال الحافظ في التلخيص قال بعض العلماء وسمع لبيس كيف دي اختلاف الأحاديث في الدعاء sabanin da ake samu a hadisai wajen addu'o'i alal janazati akan jana'iza mahmulun ala annahu kana yad'u ala mayyitin bi du'ain wa ala akhar bi ghairihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi ma wannan mamacin sai ya masa wannan addu'a wannan ma sai ya masa wata addu'a daban Allah alamu kila annabi yakan kalli yanayin ci mamacin tukuna to kowane akwai addu'an da ya dace a masa to annabi yakan kalli wannan shi yasa ake samu wato addu'o'in daban-daban shi ke fari anan wallazi amara bihi asalud du'a abinda annabi ya umurni asalin addu'a bai ce ga addu'a ke bantacce da za a yi ba sai fal yukhlis lahu du'a ko a addu'a ga mamaci to duk wanda mutum ya dauka cikin waɗannan da suka tabbata daga annabi ba matsala yayi an gane mutum yana so ya tsawaitawa zai iya ɗauko wannan iya ƙare ya ɗauko wannan iya ƙare ya dauko na kama a sallah za kai karanta kulhuwa ka ɗora kul a'uzu ka falaki da nasi ba matsala to idan kana so ka tsawaita addu'a za ka yi ko kuma kana bayan liman ka dauko gajeruwa ka tsare ba za ka tsaya shiru ba sai ka ɗauko ta biyu liman bai sallame bai yi kabbara ba sai ka sake bai kabbara ba sai ka sake wata duk abin da ka haddace sai ka dinga kawa addu'a to kaga ka samu fa'idan iya wannan da wannan da wannan wannan shine abin nan ake yi a sallan gawa الثانية فائدة تبيو قال الشوكاني في نيل الأوطار إذا كان المسلي مسلى عليه طفلا a masa دزاء yaro سلى ياروني استهب أن يقول musalli an so mai sallah ya irin wannan addu'a Allahumma ja'alhu lana salafan wa faradan wa ajaran yayin da ya tsaya akwai addu'a mai tsawo اللهم اجعله سلفا وفردا وشفيئا مجابا لوالديه اللهم ثقل به موازينهما وعظم به اجورهما ارزوا قرشه والحقه بصالح المؤمنين هرزوا قرشه abin nan addu'an tana da tsawo kawai shi sai kawo abin da ake so a faɗa din yaro ne maimakon Allahumma gafir lahu warhamhu wa afihi wa anhu bai yi wani abin da za a ce masa Allahumma gafir lahu ba dan sai a yi ma iyaye shi yasa a baya can muyi daga cikin waɗanda ya halatta a musu sallah ba wajibi ba yaro wanda bai balaga ba in yace in a wajo sallah sai ya yi ma iyayensa addu'a shi yaro to ko da ba a masa sallah ba inda bai kai balaga ba ba matsala annabi annabi sallallahu alaihi wasallama sa ibrahim ya ya rasu yana shekar a wata goma sha takwas mun ce a baya ba masa sallah ba haka aka binne shi dan annabi sallallahu alaihi wasallama to yaro bai balaga ba ba dole bane a masa sallah kuma amma an ta za a iya masa sallah to idan za a masa addu'a ana neman ma gafara wanda ake tunani yayi laifi to shi bai kai gama a rubuta Idan annabi sallallahu alaihi wani hadisi rufi qalamu an salafatin an dauki qalami daga mutum uku ba a rubuta musu zunubi daga ciki sabi hatta yahtalima yaro sai lokacin da ya mafarki bana ya balaga da mahaukaci sai lokacin da ya samu hankalinsa da mai bacci sai lokacin da ya farka su ne guda uku to karatun da bai da abin da zai yi Allah ya faɗi haka to kaga ba wani zunubi to sai a yi ma iyayensa addu'a sai kuma a sa Allah ya tsiratar da shi a ranar kiyama daga fadawa zaben wuta kuma a yi ma iyayen addu'a wannan shine malittafi a cikin wanda muka rubuto akwai na yaro din insha Allah dama sa'in da wuce nishi zan kawo wayannan addu'o'in na kawo nau'i guda hudu nan da kuma wasu wasu da yawa na ɗauko su daga littafin bin bas da ya rubuta shi a durusul muhimma li'amatil umma to ya kawo addu'o'i masu kyau da ya kamata mutu ya haddace sai kawo na yaro da tsawon din gaba daya insha Allah za a riba nan gama karatu kowa zai samu a rana ita yau kuma insha Allah za a kawo hadda ko <laughs> insha Allah na'am روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة وروى مثله سفيان في جامعه عن الحسن قلت حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع ولذلك فلزاي أمفان دون حديث أبو هريرة وجياره باب ليه زاي أمفان لشعر وإنه وراري وإن كان موقوفا قولك موقوفني إذا لم يتخذ سنة إذن بأي لو كي wannan abun ita ce sunna aka barta annabi sallallahu alaihi wasallam ba بحيث يؤدي ذلك إلى الظن أنه عن النبي إن زي كي هرأ زتادك النبي كي والذي أختاره من ترك أبندني كي زابا أن يدعو في الصلاة على الطفل أي الدعاء أسل يارو بالنوع الثاني نوعنا بيو منين نوعنا بيو اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا ايش سبب كلمة زوا وصغيرنا wa kabirina to ayi amfani da wannan saboda yaro ma ya shiga a nan sosai shi yake faɗi yana zaɓan wannan an gane in ji nasiruddin albani liqaulihi fihi wa saghirina allahumma la tahrimna kuma ka gani yana da shi addu'an da ake ma yaro shi ma allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu فقد ذهب الإمام أحمد إلى استهباب الدعاء في هذا الموطن إمام أحمد ce don aka yi kabbara ta hudu kafin a yi sallama mustahabbi ne a yi addu'a in ji imam ahmad ce yana da cikin wannan mazhabansa ne kamar rahu abu dawuda fil masail kamar yadda abu dawuda ya ruwaito daga masail anhu daga imam ahmad na ina faɗa kullu abu dawuda yana da mas'aloli na fiqh da yake samun imam ahmad ya tambaye shi me kake gani akan mas'ala kaza ta fiqh sai gaya masa sai rubuta ka kira shi masail imam ahmad ko masail abi dawud al imam ahmad abu dawud yake tambaya imam ahmad yana bada amsa a wannan littafi akwai wannan wa huwa madhhabu shafi'iyya shine madhhab na shafi'iyya wastadalla lahum an-nawawi fil majmu' imam an-nawawi ya kafa hujja ma shafi'iyya a littafin sa al-majmu' don shi ba shafi'i ne imam an-nawawi hajar dukkan su masu bin mazhaban shafi'iyya ne to imam nawawi ya kafa hujja da hadisin da muka gabatar hadisin hajari din nan al mazkuru a'la wanda aka ambata a nan baya wasu zilalu bima qablahu aqwa amma amfani da hadisin da ke kafin na hajari ya fi zama daidai wa huwa hujjatun ala hanafiya kuma hujja ne akan hanafiyya haythu qalu thumma yukabbiru rabi'ata ويسلم من غير su shafi'iyya sun ce سنشي da yayi kabbara ta hudu. Aya na fiya kai da yai kabbara ta hudu sai yayi sallama ba tare da wani ambato tsakanin su ba da sallaman da kuma kabbara kada ya ambaci kada yi wata addu'a in ji hanafiya suke amma hujja ne akan su hadisi da suka tabbata hadis uh, Ibnu abi aufa mun karanta shi yanzu nan wanda yayi haka suke annabi ma haka yake yi to kaga hujja ne akan su fa'ida ta uku. وذهبت الشافعية أيضا إلى وجوب مطلق, مطلق الدعاء للميت شافعية سنتي ne أي الدعاء كوي kai tsaye ba wai sai an zabi daya daga cikin addu'o'in nan addu'a kawai ake bukata ai mai sun da annabi sai ce musu wai fa akhlisu lahu du'a ku ke masa addu'a bai faɗi ko wannan ko to kawai addu'a ko wani irin ka kawo yayi su a wurin su kana iya kirkiran addu'an taka kai ima in ji shafi'iyya saboda hadisi abu hurairah da ya gabata fa akhlisu lahu du'a wa hadha haqq wannan haka ne inji littafin walakinnahum khassuhu bit takbirati thalitha sun kebance da kabbara ta hudu ta hudu wa atarafa an-nawawi bi annahu mujarrad da'wa fa qala mamna yake wannan da'awa ne kawai bai kamata ya amfani da ita ba yake faɗi wa muhallu hadha ad-du'a at-takbiratu ath-thalitha wa wajibun fiha wala la yajzu fi ghayriha bila khilaf wa laysa li-takhsisihi biha dalil wadih wa litafi imam an-nawawi da yake banci da takabbara ta uku babu wani dalili da zai nuna haka din wattafaqu ala annahu la yata'ayyanu laha du'a'un babu wata addu'a da ta ayyana a yi ta a sallan gawa su abinda suke tafiya kenan kana iya sallan gawa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan rabbana hab lana min azkarika irin addu'o'i da ka iya yi na yau da kullum la maghfir lana wa li walidina wa lil irin wannan kana iya duk addu'a ne tunda annabi shi ayi addu'a to sai suka dauki zahiri kawai kowace addu'a kai za ka yi ta ba matsala anan bari mu ji abinda malam nasiruddin albani zai fara. ce qultu in ji mai littafi lakinna إيثار ما تقدم من أديته صلى الله عليه وسلم على ما استحسنه بعض الناس مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم إن كي زاب أبن يتبت دقاء النبي صلى الله عليه وسلم أبن مكفر أبايا shine yafi akan abin da wasu mutane suka ce ya kyautu ayi kaza saboda fa inna khairal hadayi hadayi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi bicin shari'a ita ce shari'an annabi sallallahu alaihi wasallam walidhalika qala ash-shawkani yasa imam ash-shawkani ke fadi wa alam annahu qad waqa fi kutubil fiqh an samu daga littattafan fiqh zikru adiyatin an bato wasu addu'o'i a ma'thuratin anhu ba wanda aka samo daga annabi sallallahu alaihi ba je wa tamassuku bi thabiti anhu aula riko da wanda ya tabbata daga annabi shi ya fi cancanta da a ɗauki wata addu'a daban aka ce maka ga addu'an da annabi ya yi ga wata da wani girgiro wani mutum zai ɗauka. wanda annabi yayi ba shakka ya so wannan fi falala ga koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama nan ga kuma karancin kalmomi rashin takallu da kuma lada mai yawa a wannan don annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zaɓa ba sai abin da yake afdal kullum to sai ce in ji imamu shaukani yake fari haka qultu shi imamu shaukani yana fadin aula shi fi ci mai littafi sai ce a'a bal a'taqidu annahu wajibun ba ma aulawa wajibi ne an ce maka a wuri kaza ga irin abin da annabi ya yi misali a ruku'i ga addu'o'in da annabi ya yi sai alƙa lissafo maka guda bakwai to ce to haramun ne ka zallake bakwai din nan ka girgiro taka an gane a sallan gawa ga abin da yi annabi yi guda bakwai ce to ba tun da wajibi ne ka su to haramun ne ka zallake ta annabi kai ka lalubo naka ka sa wannan wuri an gane ce wajibi ne ba ma aula kawai ba don aiki da abin da annabi ya yi a wuri irin waannan wurare yakan zama muta'ayyin ne akan musulmi man kana sai ki faɗi wajibu ala man kana ala ilmin bima warada anhu amma fa yakan zama wajibi ga wanda ya san addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta dai amma tun musu misali bai sani ba to nan sai zabi kalmomin da ya gani suna da kyawu a wurinsa na nema ma wannan mutumin rahama da neman kariya daga azaba amma ya san na annabi to fal adulu anhu hina idin ka karkata daga na annabi ka dauko na wuni to a irin wannan wurin yuksha ay yahiqqa fihi qaulullahi tabaraka wa ta'ala ana tsoro kada kalman Allah ta cancanta irin wannan mutum waɗanda suke fadi atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair yanzu za ku canza da abinda mafi alheri da kuma eh, abin da yake adana koma baya za ka bar abin da ya fi ka koma koma baya Allah yake tambaya a tastabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa kai Allah yana gaya ma banu Isra'ila ne a lokacin da suka ce su fa ba za su iya hakuri abinci iri guda kullun kullun nama kawai da kayan tande tande a ne a bari kawai su je su yi noma gobe su yi tuwo jibi su yi kaza shine Allah yake zargin su da wannan yanzu ga wanda Allah ya sauko muku kawai kana bukata abinci sai ya sauko a tire a dafe ka zauna ka ci kaza bi noma <laughs> eh sun ce la nasbir ala da amin wahidin abinci iri guda kullum ba za mu iya haƙuri ba shine aka kirkiro da noma ya za mu kai wahala to sai <laughs> alfani ya kawo irin wannan shi kullum mutum ya zaɓi wanda yake alkhairi mafifici akan wanda yake kasa da shi to in ya zaɓi na wani ya bar na annabi to ya tabbatar da irin wannan karman Allah astaghfirullah to wannan <clears throat> shine abinda ake bukata abinda ke akwai dai kullum mutum ya yi kokari idan aka ce ga addu'an da ake a wuri kaza to akalla ya koyi daya daga ciki a matsayin mutum na musulmi akalla shi kenan ko ka haddace su duka tunda ba abin da muke a rayuwar na in ba neman aljanna ba to duk abin da mutum ya san zai kai shi ga aljanna kada yi wasa da irin waɗannan abubuwa annabi yayi kaza a wuri kaza yayi kaza musulmi ya kokari ya iya akalla in za ka yi wannan abun kana da abun da zaka ka faɗa babu mamaki wani in ka je in ka wani aka yi ma mutuwa ka yi mana addu'a ko da hausa sai ka sama kalman da zai fara na addu'a ko da hausa ko ba gaba wasu kuma sun ɗauka addu'a sai yi da larabci in ba da larabci ka yi ba bai zama addu'a ba wannan ya faru a zamanin abubakar gumi Allah ya ji kansa ya je ta'aziyya a wani wuri yana zuwa ya zauna ya ta ah, Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah sai ana amin da ya gama kuma wai malam kai mana addu'a kai mana mace addu'a <laughs> kaga su wannan amin din da su wai ba sai yayi Allahumma kaza shi yasa malam sai kaga ana sabgawa abin da ba amfani inda bai kamata a ce amin ba a ce amin rabbana na zalamna anfusana ce amin wa illam taghfir lana amin lanakunanna minal khasirin amin <laughs> kaga sanin larabcin nan fa wallahi wajibi ne ga musulmi akwai wani wuri bai kamata ka ce amin ba ka ce amin hatsari ne a wurin akwai wuri girmama Allah ake yi da an faɗi aka ce subhanak abinda ake so ake in kana ji wani kaset din nan da ake ya dade za ga malami yana gunuti ana za ga suna canzawa akwai inda suke cewa amin akwai inda suke canza abubuwa fa honuri kawai girman Allah da ikon Allah sai ka zake tsarkake Allah ba wai amin za ka faɗa ba akwai wani wuri kariya za ka nema in aka ambaci wani abu sai Allah ya kare mu ko wani sai ka ce Allah ya bamu annabi ko a karatunsa na Qur'ani a sallah haka yake yi bai wuce aya ta rahama sai ya roki Allah ya bashi wannan rahama bai wuce aya ta azaba sai ya roki Allah ya kare shi daga azaba dan ala ta wata gafara sai ya tsaya ne innaka antal ghafurur rahim sai Allahumma ghafir li warhamni anta tawwabur rahim Allahumma tub alai kullum haka to haka ake so musulmi ya zama duk addu'an da ake karantawa akalla ya san ma'ananta da ya san inda ya kamata ya fadi amin inda ya kamata ya nemi tsari inda ya kamata ya nemi wannan abu inda ya kamata kuma ya girmama Allah Kamar Allah fi man hadaita Amin! في من هديت fi man في Amin! توليت آمني كو وبارك fi فيما hadaita Amin anan. وقنا شر ما قضيت آمين إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك نعم آمين زافدا إنك لا يزل من آديت ولا ya duk ba amin bane subhanak anan subhanak saboda ana faɗi ayyukan Allah ne duk wanda ka kaskantar da shi ya Allah ba mai daga shi sai a ce amin Allah ka ɗaukaka subhanak duk wanda ka kaskantar ya Allah ba mai daga shi sai ka ce me subhanak ya Allah akwai abun nan da yawa to yana daga cikin abun nan din shi yasa a yi gogari da Allah a dinga koyon abubuwa da ake yi a duk ayyuka na sallah ko na ibada na yau da kullum tahiyoyi da tahiyya da daban-daban salatin annabi su du'a'ul istifta addu'o'i da ake a ruku'i a sujjada cigowa masallaci fita masallaci shiga kasuwa hawa mota sauka daga mota duka za ga akwai addu'o'i kullum mutum zai da yana kokarin tsare kansa a mutum ya zauna haka kawai cike na shaidanu sun samu wurin wasa na'am na'am na'am na'am na'am <laughs> Eh. ai bai ai ba wai a lokacin zai gaya musu ba kamar yanzu ne a yi sallah ba san ce zai sai in yi a yi malaye mana ƙunuti to gana ya kamata kowa ya san irin wannan ƙunutin da ake yi ba laifin liman ba ne nan laifi wanda bai sani ba don liman shi yayi abin da ya iya ya Allah ya dora masa anan kai ma mutane addu'a ka nemi masu alhairi kuma ka roƙi masu Allah kare su daga sharri na'am yana karantawa ana ce amin eh ashe ne ya zama ya zama wajibi a kan cewa ba yawwa to wannan shine ya kamata malamai su dinga karantar da mutane na'am eh, na'am abin nan zaria road eh na'am na'am na'am sallallahu alaihi wasallam na'am na'am idan kuma aka dan kawai za ka zuwa dama kawai salamu alaikum na'am ba za a ce ka nan ka nan na'am ko wasu da suke yi wasu ba su sani ba har a nan wasu na ba kai sun gode wasu taba jin haka ba kuma sun balaga na'am haka ne da ni aka yi sallan ba na mubi close na mubi road din nan ba na maman wi commander eh, eh. ba su taba san haka ba idan da tabbas haka ne haƙe ne haƙe ne a kan malamai duk abin da aka gane mutane ba su sani ba a yi shi a gaya ma mutane wannan shi ne ga abin da za a yi ga abin da za a yi ga abin da za a yi haƙe ne a kansu tabbas shi ne aikin malaman ai eh Allah ya saka da alheri na'am ko mas'ala ta 82 والدعاء بين التكبير كون كلا kira الله okay wadda bayna takabira ina gani za mu tsaya nan insha Allah saura minti biyu kada mu shiga wannan matsala ya zo ba mu gare ta ba sai mu kwana nan insha Allah ah, ga abin nan din takaddun da muka ce in Allah yadda za a ba mutane kabara ta baya can eh, kowa zai samu insha Allah wannan feji bibiyu ne wancan kuma an hada su peji daya yawa ka ba su nan sai kai nan ba ni guda ba ni daya malam abin nan ba ni ɗaya ɗaya kawai a guda ɗaya